assalamu alaikum Suna na Bilalina abubakar asada kuma insha Allah wani ne zan ɗauke ku darasin biology wato kimiyyar rayuwa kenan a takaice da farko akwai buƙatar mu san menene ma science ko kuma menene kimiyyar hakika kimiyya ita ce hanyar da ɗan adam ke bi domin ya binciko abubuwa waɗanda suka shafe shi da kuma waɗanda ke gefe a cikin muhallin da yake zaune idan mun fahimci haka shi kuma kimiyyar rayuwa ta biology tana ƙoƙarin sanar da kai menene abubuwan da suka shafi rayuwa da kuma abubuwan da suke da alaƙa da ita wannan rayuwar darasi na biology zai iya kasuwa akan manyan rassa guda biyu wato botany reshin da zai karanta suwa akan kimiyyar tsirrai da kuma abubuwan da suka shafi itatuwa sai kuma zoology wato reshin da zai karanta suwa akan kimiyyar da suka shafi abubuwa waɗanda suke da rai kamar dabbobi na ruwa na tudu da kuma na kwari sai wasu daga cikin ƙananan rassa waɗanda ake iya samu cikin darasin biology kamar irin su anatomy darasi wanda zai karanta suwa akan gangar jikin mutum ko kuma dabba sannan kuma akwai physiology darasin da zai karanta suwa akan amfanin wannan gangar jiki ta ɗan adam ko kuma dabba sannan akwai darussa da suka irin shafi agriculture wanda zai karanta suwa akan fannin noma da dai sauransu hakika biology yana ɗaya daga cikin manyan darussa a ɓangaren kimiyya don ta hanyar biology ne aka samu ƙirƙirar abubuwa da dama kamar abubuwan da suka shafi inganta noma na zamani sannan da abubuwan da suka shafi inganta kiwo na zamani wato kiwon kifi da sauran wasu dabbobi haka zalika da biology ake amfani domin ƙirƙirar wasu abubuwa waɗanda za su shahi rayuwar ɗan adam da kuma yadda zai tafiyar da ita a ɓangaren lafiya kuwa biology ya taka muhimmiyar rawa biology shine babban ginshikin da ake ɗiba domin sarrafa duka wani course ko kuma wani darasi na gefen lafiya kamar irin su anatomy da irin su physiology da biochemistry kamar yadda na bayyana a baya amfani da kuma muhimmancin biology a cikin duniyar mu ta yau da kuma kimiyya biology yana da muhimmiyar rawar da yake takawa a cikin duniyar mu ta yau kuma darasi ne mai sauƙi kuma darasi ne mai sauƙin ganewa ku biyo mu a cikin wannan shafi namu na arewa tutorials don samun darussan da suka shafi wannan kwas mai muhimmanci wato biology